safiyar lahadi 29 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da ranar 21 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha daya cikin jerin darussa daga littafin sharafu ashabul hadith wallafar al-imam al-hafiz Abubakar Ahmad ibn Ali آه، ابن خالد الخطيب البغدادي رحمة الله عليه الإمام الحافظ الخطيب البغدادي يارسني الشكرة دريه إدى أربع إدى ستين دأكو باين هجرة من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله بيجي يضافة تامسة منا أنفعني نسخة مالا آه، أبو عبد الرحمن محمود وندي انتقائي za mu tashi a inda malam ya ce sabi'an babi na bakwai kauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sataftariqu ummati ala nayyifin wa sab'ina firqa yace babin da ke magana akan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sataftariqu ummati da sannu al'umma ta za su rarrabu ala nayyifin wa sab'ina firqa zuwa ga kaso saba'in da wani abu larabawa sukan cewa nayyif duk abin da ya karu akan goma shi ake ce akan ikt goma kenan to idan da ya karu akan shi bai kai ashirin ba ko daga ashirin bai kai talatin ba sai a ce yi haka ake faɗan shi da shadda wani lokaci kuma akan akan yi tafiya a ce naif eh, har sai ya kai goma ta biyu to sai goma ta gaba to sai a rini cewa naif din mala أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على إهدى وسبعين فرقة والنصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة yace Anas dan Malik ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sataftariqu umma iftarakat banu Isra'ila banu Isra'ila sirrar rabu ala ihda wa sab'ina firqa zuwa ga kaso gida a saba'in da daya shine firƙa. haka ce furƙa ita kanta rabuwa firqa kuma ƙungiya kenan wadda ta rabu daga wata wan nasara kirista kuma sun rabu ala sintaini wa saba'i na firka sun rabu zuwa gida saba'in da biyu sataftariku ummati ala salasin wa saba'i na firka su kuma wato al'ummata za su rabu zuwa saba'in da uku ana iya karanta na a ce kullu ha fin nari sai zama isti'inaf kenan ko kuma ya zama kulli ha sai zama wato badali akan wato salasin ala salasin wa saba'i na firka illa firqa wahida sai guda ɗaya ce kadai ba yar wuta ba wannan hadisi ne wanda yake mutawatiri shahararre kwarai da gaske akwai malamai da dama sun ruwaito shi wanda zai ta kawo mana riwaya iri daban-daban al'imamu abu dawuda ya ruwaito tirmizi ibn maja hakim baihaqi al'ajuri a cikin ashari'a lalaka'i a cikin al'ajuri a cikin ashari'a lalaka'i a cikin sharh usul ahli sunna wal jama'a ibn hibbana a cikin dinsa da sauransu malamai da dama kuma sun inganta hadisin akan gaba akwai hakim a cikin musadarakin shi da to haka al-imamu abu dawuda ma ya inganta shi haka al-imamu tabarani haka al-hafiz uh, zainuddin al-iraqi da ibn hadirin a uh, cikin sharhin da ya ma littafin uh, abin nan wato takhriji na kashaf ibn hadirin ya inganta shi a nan shi kuma iraki a cikin wato abin nan din shi takhriji na ihya ululuddin abin nan almaguni kenan na hamil asfar lil asfar haka imam shatibi a cikin al-iktisam da ibn taymiya a wurare daban-daban daga cikin wuraren akwai a cikin majmu'ul fatawa haka imam zahabi a cikin talkhisu al-musadrak da shekul albani a cikin lambar hadisi na 204 a cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha na shi mana albani don rahmatullahi alal to an samu kuma wasu malamai waɗanda suka karkata zuwa ga rauninsa a kan gabansu akwai al'imamu muhammad ibn ali ash-shaukani da wata magana da aka hakaito daga ibn hazmin wadda kamar da shekul albani yake faɗa da zaran ka ji maganar za ka fara tsammanin za ka same ta a littafin shi alfisalu fi milali wal ahwa'i wal nihal sai albani ya ce amma ya kai ya kawo cikin littafin nan bai ga wannan ainihin wato magana ba wallahu a'lam haka ibn al-wazir mai al-awasim ne ga kawasim shi ma ya karkata zuwa ga raunata wannan hadisi wannan a cikin malamai kenan zamu zama wasu kuma da suka raunata shi da da ainihin da ka eh, a wancan darasin na so ne wani gyara da ya faru wajen faɗin sunan littafin ibn rajab na wanda ya magana akan hadisul gurba Allah subhanahu ta'ala ya kaddara min na kasa faɗin littafin shi ya mantar da littafin shine kashful gurba fi bayani hali ahli gurba kashful kurba yayi bakin ciki fi bayani hali ahli gurba ghurba juz'i ne kankani Allah ya fi mai to wa min tariqin ukhra ya ce ta wata hanya kuma daban haɗila yau daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga anas ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce sai ya ambaci wannan hadisi inna bani isra'ila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqa wa inna ummati sataftariqu ala thintain wa sab'ina firqa kulluha fi Nari illa wahida wa hiya az cewa alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata za ta rabu bani isra'ila sun rabu gida 71 mu kuma al'umma ta tarbi gida saba'in da biyu su yan wuta ce kan wuta ne in ba guda ɗaya ba wannan hadisi eh, kar mu tafi da nisa kafin mu je ga bayanin da zamu mu ɗan yi takaitacce a kansa yana nuni zuwa ga abin da zai faru ne daga cikin alam na annabtar shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar da Allah yake cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wali zalika khalaqahum Allah ya ce da ya so da ya sanya al'umma su zama duka akan tafarki guda daya amma mutane ba za su gushe ba suna ta yin sabani sai waɗanda Allah ya tsare da tsare wasa sai wanda Allah ya musu rahama kuma dama dan haka ya halicce su dan su yi sabani kuma da kuma dan ya musu rahama din sai yake cewa an ahmad ibn hanbal وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمة الأمة على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم akace Ahmad ibn Hanbal ya ambaci wannan hadisi sai yake cewa in dai ba masu harka hadisi malaman hadisi ake nufi da cewa waɗanda za su tabbata kan gaskiya aljada wanda kuma za su tsira ba ike to bai san suwa ake nufi ba bai san suwa ake nufi ba a haka nan kuma qala abu abul hasan muhammad ibn abdullah ibn bishr رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فقلت من الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة يتي ناغ من زن الله صلى الله عليه وسلم a mafarki sai nake ce mashi ya rasulullahi suwa ne ne tawagan nan da za ta tsira daga cikin tawagan nan guda saba'in da uku qala antum ya ashabal hadith manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa ku ne za ku tsira ku ashabul hadith to firka da ke kan gaskiya ko kuma al'umma da ke kan aljama'a akan kata da suna irin waɗannan a ce aljama'a akan ce kuma alfirkatu annajiya mai tsira kenan akan ce mata kuma ahal sunna wal jama'a akan ce mata kuma a ta'ifatul mansura duka an ci ciro su ne waɗannan daga lafazan hadisai ɗin mabambanta duk da sunan da aka kira ta ya yi daidai to ina so ne mana ishara kafin mu wuce nan akan wata matsala amma dai kar manta asalin shi makasudin da ya sa al-khatibul bagdadi yake ta kawo waɗannan hadisai shine don bayani akan falalar malaman hadisi za ka ba yana tikewa akan wannan domin shine maudu'in littafin sharafu ashabin hadis falalar malaman hadisi ko mazowa hadisi malaman su da ɗalibansu da sauran masu harka hadisi wannan kenan to a idan muka kalla mun bambaci cewa malamai da dama sun inganta wannan hadisi daga cikin magabata ga sunan da yawa amma an samu wasu da suka zo daga baya waɗanda suka yi ƙoƙarin raunata hadisin daga cikinsu akwai ashaukani da yake fada da kuma ibn hazmin mun faɗi maganar shi da ibrahim ibn wazir sun yi ƙoƙarin su raunata hadisin an samu wasu kuma daga baya waɗanda su ba malaman hadisi ba ne da irin waccan sura ta ilimi waɗanda ijtihadin su ya tike a kar hadisin duk da yake ba su ne ke da gaskiya akan matsalar ba an samu wasu irin yusuf al-qarbawi a cikin littafin shi a sahwal islamiyya da wani mutum mai suna uh, salahuddin al-igdiri uh, wanda ba malamin hadisi bane shi malamai ne na wannan zamanin da kuma uh, muhammad sa'idu hawa wanda duk da yake malamin jami'a ne kuma ma hadisi ke karantawa a jami'a amma mutum wanda yake kusan kana iya ta musa shirki ba shi da alƙibla ba tafarkin ilimi na malaman hadisi yake ba to waɗannan sun yi hauragiya wajen kokarin raunata hadisin abin mamaki kuma shi eh, kamar kardawi ma hujjarsa bayan maganganu da ya waɗanda suke sun saba wa abin da ilimi yake a kai domin ya kokarin ya magana ne akan masu riwayan da ke cikin isnadin irin su eh, muhammad ibn ibn alkama wanda eh, shi har yake yana ganin cewa wai wannan malami ne wanda yake wai ne rauni a cewarsa a cewa shi al'ima shi wannan malami abin nan wannan wato wato abin nan kardawi kardawi ya kokarin ya ce waɗannan mai riwaya ne mai rauni shi muhammad ibn amur ibn alqama tare da cewa yana da hadisi a cikin sai muslim muslim bukhari ma da hadisin shi makaruna zaka wannan ba za a karɓi wannan magana ba sannan kuma sai kawo cewa wannan hadisi zai ja zai jawo zuwa ga raba kan al'umma wanda kuma ba haka hadisin hadisin yana ma kira izuwa ga haɗin kai ka yi ƙoƙari ka zama a cikin tafarki mai kyau wanda za mu bi insha Allah mu ambaci manhaji wato wasu usul da za ka gane su wane ne ke kan gaskiya duk a inda kake irin mutanen da kaga suna da wannan tafarkin kar ka damu da wani irin suna ake kiransu da shi karka damu da karancin su ko rashin popularity din su to waɗannan su ne suke kan al'ajada su ne suke kan tafarki na jama'a ko karancin su ko rashin farin jinin su ko rashin ah, tagomashin su a cikin rayuwa za mu zo mu ambaci wasu daga cikin abubuwan da tafarki wato abin da ake cewa al-manhaju salafi din al-manhaju ahlul hadith a wajen da'awa a wajen bauta a wajen kira ga Allah a wajen kore bid'a da kira zuwa ga haɗin kan al'ummar musulmi da yadda suke tsararra za mu ambata a takaice insha Allah ko da wannan darasin bai bai zuwa ga haka ba a darasi na gaba za mu ambata a takaice kwarai da gaske don a gane su to don haka a wannan maganganu na su eh, karzawi ba abin dubi ne a ilimi domin sun yi magana ne akan fannin da ba nasu ba mun kallama fi ghairi eh, fannihi atabil ajaibi kamar yadda Ibnu hajjirin yake fada a cikin fathul bari rahmatullahi alaihi to wasu kuma malamai kamar da su su waɗannan da su ƙoƙarin su kawo shakku game da hadifa abinda suke ƙoƙarin su wanta dai ne wancan ƙarshen nan da aka ce kullu ha fi nari illa wahida sai ƙoƙarin su wanta shi sannan kuma sai ƙoƙarin su kawo magana akan cewa ai an aka ƙirga ma yawan ƙungiyoyin za a ga ba saba'in da uku ɗin bane a wasu kirge da aka yi sun wuce a wasu kuma ba su kai ba alkabi abu jabbar da ya kirga a can baya shi ya taƙaici ne kawai a kan biyar ya ambaci misali irin ƙungiyoyi ce kala biyar ne ibn hazinin ya kirgo na shi a cikin alfisan ya ce guda hamsin ne shaharstani ya kirga guda saba'in da shida shi ma a cikin albilal wa nihal ɗinsa abul da ashari a cikin makalatul islamiyya ya kawo ƙungiya ɗari saka ga ga kenan cewa 71 ne ko 72 ko da uku ba zai yi ba wannan ma duka ba magana ba ce wata ke abin itimadi domin larabawa sukan faɗi saba'in ko da ya zama suna nufin saba'in ɗin da gaske ko kuma suna nufin da yawa to kuma da yawan nan abin da zai faru shi ne tunda manzon Allah sai ya ba shi ya kididdige shi ce da wance da wance ba dole wanda ya zo istihadin kirga yana iya shigar da wanda hala ba ƙungiya ba ce ko kuma kungiya ɗaya ta rabu ya kirga ta a biyu kamar da asma'ullahi husna ma da nabi ya ce tasa'in da tara ne ibnu hajar a cikin fatuhul dari ya kirga sama da ɗari ya ce to da haka dole a waɗanda ba sa cikin waɗanda asali aka ce in ka kiyaye ɗin nan za ka shiga aljanna dole ana son kai hadin ka kiyaye su ɗin kuma ka tsamo su wannan abu ne sananne malamai sun ce irin wannan abin nan ɗin mafhumin adad ba shi ne abin itibari ba abin neman itibari shin kai ka lazamci tafarkin da zai tsira ɗin shi kamata ka duba shin kana cikin tafarkin da zai tsira idan aka ce an yi jarabawa mutum saba'in sun faɗi amma uku ne sun ci za ka fara neman sunanka ina ne a cikin wanda suka ce kamata ka fara neman sunanka in baka gani ba to ya ma automatically kana san ba za ka ce bari ka je ka ka ba kanka faduwa tun wuri ba sannan a al'amiru sana'ani shi a tashi maganar ya nuna cewa um, al'umma da manzo Allah sai su wasallam yake tafakkari ko ummati shi yana ganin cewa zai fi kyau a ce ummatu da'awa ake nishi wato da musulmi wanda suka musulunta da sauran al'ummomin duniya waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga dukkanin al'umma ne eh kafatan linnasi Allah ya aiko shi da haka da wanda suka musulunta da wanda basu musulunta ba duka za a kirga su a cikin su tattari ko ummati din cewar al-amiru as-sana'ani wannan hadisin yana daga cikin hadisi mafiya muhimmanci da ke kira zuwa ga tauhidin umma da kuma al-iltizamu bil jama'a a tsayanta al'umma sa'annan kuma a tsayu akan jama'a to me al'umma me jama'an shine haduwa akan tafarkin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisansa manhajinsa addininsa al'adarsa rayuwarsa komai kamar da abda ibnu ziyadin al-asfahani yake cewa dinun nabi muhammadin akhbaru ni'mal matiyyati lil fata asaru la tukhda anna an al-hadith wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى ولربما غلط الفتى أثر الهدى فالشمس بازغة لها أنوار يتي الدين منزل الله صلى الله عليه وسلم شيني ban hadisan shi madalla da hadisai su zama su ne raƙuma da za ka hau kai tafiya zuwa ga tsira la tukda anna haka ake karanta shi la tukda anna anil hadisi wa ali kar ka sake a yaudare ka araba ka da hadisi araba ka da masu hadisi ahlul hadisi kar ka yadda fa ra'ayi daidai a gani na duhun dare ne wato kamar duhun dare tashbihi ne balik wal hadisu naharu shi kuma hadisi hasken rana ne wato kamar hasken rana wannan kenan da haka hadisin ya zo ne don bayani akan falalar tsayawa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma malamai suka bayyana cewa wannan tafarkin waɗanda aka sani suna rike da shi su ne ahalul hadith dama kuma muna magana ne akan sharafu ashabul hadith zaka su ashabul hadith su ba su danganta ga kowa ba su suna dangantuwa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda duk wata kungiya kuma ko duk wani tafarki ko duk wasu masu wani abu su kuma suna dangantuwa ne zuwa ga wani mutum su kuma halin harifin su kuma ga annabi kawai suke dangantuwa salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhiratu wal ula sai ce qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati ala al haqqi la yadurruhum man khazalahum ah, wasu mutane a cikin al'ummata ba za su bushe ba alal haƙƙi suna kan gaskiya la ya durruhum man khawalahum to kafin mu je bari mu ambaci kaɗan daga cikin abin da shine manhajin wannan tafarki na ainihin wato ta'ifar ko kuma bari mu fara ambatan abin da ambata game da kaifar sannan sai mu je mai tafarkin ta yace daga muawiya an muawiya ibn qurra an abihi qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taquma as-sa'a wasu mutane a cikin al'umma ta da za su gushe da mansurina Allah yana taimakon su la yadurruhum man khazalahum wanda ya tabar da su wanda ya ci mutuncin su ko ya watsi da tafarkin su ba zai cutar da su ba hatta taquma as-sa'a hatta tsawon alkiyama za su kasance Allah na taimakon su ومن طريق آخر عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يدرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة وإنما وتهنيتي daga gare shi sai ce wa ana imran ibn husayn qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala al-haqq hatta taqum saa wasu mutane cikin al'ummata ba za su gushe ba suna jihadi akan gaskiya suna yaƙi don taimakon gaskiya har tashin alkiyama ba za a gushe ba ana samun mutanen kirki masu tsayuwa kan gaskiya masu tsayuwa a kan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yazid ibn harun al imamu yazid ibn harun ibn zazan ibn sabit as-sulami al-wasiti wanda yake maula ne na banu ah, ah, ah, sulamiyawa malami ne cikin malaman hadisi cikin ah, manyan malaman hadisi ah, limami ne cikin malaman hadisi yana da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita ya rasu shekata ɗari biyu da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, zahabi ya siffanta shi da faɗin ilimi da zaka da girman sha'ani asalin shi mutumin ƙasar bukhara ne garin salmamu abu abdullahi bukhari ya makance a ƙarshen rayuwarsa an lissafa cewa sama da mutum dubu ɗari bakwai suke halartar majalisinsa a lokacin da yake garin bagadaza to wannan malamin yazid ibn harun shi ne yake cewa malamin suna mu ahmad ibn hanbal ne yake cewa illam yakunu ashabal harifi fala adri manhum su waɗannan ahal ta'ifa al-mansura yace in ba malaman hadisi ake nufi ba yace to wallahi ni ban san su waye ba su haji wannan su ma an sa'id ibn yaqub at-talikani aw ghayri daga abubakar sa'id ibn yaqub at-talikani ko wannan sa yace zakar ibn al-mubaraki an nabi sallallahu alaihi wasallam al-imam shaykh al-islam abdullah ibn al-mubarak al-hanbali al-marwazi rahmatullahi alaihi yake ake yake ce ya ambaci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum wasu daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna masu tsayuwa akan gaskiya ba sa cutuwa daga man ai man aradahum wa nahadahum wanda ya fito na fito wanda ya jayayya da su da cutar da su manzo Allah ya ce ta kuma sa'a Hata shin alkiyama da ibnu mubarak ya ambaci wannan hadisi yake cewa qala ibn al-mubarak hum indi ashabul hadith a wurina masu wannan darajar su ne ahalul hadith haka kuma gashi shi ya kara kawowa daga al ibnu ibn ziyad qala sanitu ahmad ibn hanbal wa zakara hadith la tazalu ta'ifatin min ummati zahirin 'ala al-haqq ita al-imam ahmad ibn hanbal ya ambaci wannan hadisi na Zata ta zalu ta'ifatun min ummati zahiri alal haqq wasu daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna masu bayyana akan gaskiya sai Ahmad ibn Hanbal yace in lam yakunu ashabal hadith fala adri manhu mutanen da aka ci za su tsaya akan gaskiya su kare ta su rayu akan gaskiya ta sunna su yi fito na fito akan kare ta ma'ana su tsaya tsayin daka akan kare ta yace idan ba ahalul hadisi bane ni ban san suwaye ba ban san suwaye ba inji ainihin wato al-imamu abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi alaihi قال أبو حاتم سمعت أحمد بن سنان وذكر حديثا لا تزال طائفة من أمتي على الحق فقال هم أهل العلم وأصحاب الآثار في أكد هذا كوا دقا أحمد بن سنان كتوا ya ambace hadisin nan na la ta zalu ta'ifatun ummati alal haqqi sai ce waɗannan mutane su ne ahalul ilmi wa ashabul asari ma'abota ilimi waɗanda suke aiki da hadisai wa qala muhammad ibn ahmad ibn mahbub haddathana abu isa tirmidhi wa dhakara hadith muawiyah ibn qurra ah, an abih qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama akace daga abu isa muhammad ibn saura a tirmidhi shi ma ya ambaci wannan hadisi na mu'awisa dan qurra daga babansa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khazala wasu daga cikin al'ummata ba za su gushe ba Allah yana taimakon su wajen faɗa da bayyana gaskiya da yi mata hidima ce ba za su gushe ba akan haka wanda ya taɓar da su ba zai cutar da su ba قال أبو عيسى الإمام الترمذي يتي قال محمد بن إسماعيل الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الإمام البخاري رحمة الله عليه وعلى الترمذي يتي قال علي بن المديني malamina Ali dan Abdullahi dan Madini babban malamin nan ya ce hum ashabul hadith waɗannan da annabi yake ishara zuwa gare su sune mazuwa hadisi wa qala ishaq ibn ahmada haddathana muhammad ibn isma'il al-bukhari وذكر حديث موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كي أنبت وانا حديثي لك جابر سوى مالا محمد إسماعيل البخاري يا مسلم bayan da ya ambaci wannan hadisi yake cewa la tazalu ta'ifatu min ummati qala al imam al bukhari shi bukhari yace ya'ni ashab al yana nufin malaman hadisi yan tafarkin hadisi ga duk wannan maganganun da aka ruwaito daga malamai dakka daban-daban dukkaninsu suna tabbatar da cewa ashabul hadisi su ake nufi anan gashi nan daga malamai daban-daban daga ainihin binnan yazid ibn harun daga sa'id ibn yaquba abubakar ibn falikani daga ahmad ibn hanbal daga ahmad ibn sinan daga ainihin wato al'imamu ali ibn al-madini daga abu abdullahi al-bukhari dukkanin su kaji fassararsa cewa wannan ta'ifa su ne ashabul hadith suna yake ce ma a ta'ifar mansura su ke ce ma al-jama'a su ke ce ma al najiya su ke ce ma ahlus sunna wal jama'a su ke ce ma salafiyya duk wannan sunayen su ne waɗannan sunaye ne na at-tamyiz wanda ake yi dan a bambance zaka Eh, yana daga cikin wato abin dariya ko abin mamaki Ka kaji mutum ya ce shi sunan shi kawai musulmi babu wanda yake musun sunan ka kawai musulmi baya ga musulmi ne ake ce maka ahmad ko sale ko ibrahim ko musa ko shehu ko bayero ko wane ne a ake ce maka wannan sunan me sa ba za ba kawai sunan ka musulmi ba wannan sunan naka shi ma ya tamizi ne Tamizi ne baka da lada ko zunubi da kake samu saboda sunan ka bello ko yusufa ko Iro, ko ladan ko shiraihu ko ne. amma me yasa aka sa maka shi kuma shari'a ta ce a sa maka wannan sunan ta ce a sa maka sunan ranar bakwai bayan kuma sunanka musulmi huwa musulmi na min qablu wa fi hada. amma sai ga mutane saboda ba sa duba yadda abu yake a ilmance shin abin da ya kamata ka duba shin malaman musulunci wanda suka san meye musulunci malamai wanda suke malamai a bisa standard na ilimi na gaske ba wai local champions ba wanda kawai za su zo cikin unguwanni ko ƙauyuka ko garuruwansu suna ta harguwa irin wanda suka cika gari dinnan ba da su ba da maganar su ake aiki ba a malamai na gaske na zamanin da da ma kuma wanda suka yi zamani daga baya da wanda suke rayuwa a yanzu da wanda suka mutu kwana na ina nufin tun daga kan misali ka ɗauko tun daga kan zamanin al'imam Muhammad ibn Hanbal da na bayansa har zuwa zamanin ibn Taymiyyah ka zuwa wannan zamanin da malaman wannan zamani irin su albani su dimba su usaimin da wanda suka saura suke rayuwa a yanzu da wanda suka rasu allah ya fata musu gaba ɗaya shin sun yadda da magana akan a kira ahalus sunna da suna ahalus sunna a kira su da suna alfirkatun najiya a kira su ko ba su yadda ba da maganar su za a yi ba da maganar kai dan harguwa ba kowa ya kamata mu gane wannan idan sun yadda a kira sun ba da cewa babu laifi shi kenan sai a kira amma abin da ba a ba a so shi ne tazkiya karkace kai dole kai ne wannan a ka san waɗanne irin siffofi ne alfirkatun najiya take da su amma ka ce ƙungiyar ka ce firkatun najiya karka ce kai ne ko jama'a ka ko yan garinku ko yan masallacinku ko yan dangin addininku sai ka duba siffofin da aka faɗa shin ka cika su kai da jama'a ka idan ka cika su to alhamdulillah sai kai fatan ka kai ga haka ba sai ka yi lakaba kanka komai ba amma a san tamzizin abin da za a kira ka da shi kamar yadda malam al-usaini yake faɗa cewa lakabi baya ɗaga wanda bai da daraja sannan kuma rashin lakabi baya tauye mai daraja ko a sa maka wani lakabi ko ba a sa maka ba shi bane muhimmi menene aikinka to ina so na ambata mana wasu daga cikin ru'usul aqla na abubuwan da su ne manhajin tafarki na tsaifatul mansura din nan yake tafiya kai idan ka ji kana bin waɗannan tabarkin a kansu kake to kana kan jadda idan kuma a kansu kake ba sai kokari ka gyara abu na farko mafi muhimmanci shine addu'atu lit tauhid addu'atu ila tauhid wan nahyu an shirki bi anwa'i abu na farko kenan da tsaifatul mansura take gero akan shi ko salafiya ko abin nan ko jama'a ko menene in dai addini ne na kwarai abu mafi muhimmanci da yake ginuwa a kan shi shine kira zuwa ga tauhidi na cewa akan ganin cewa sai an tsayanta Allah domin shi abu mafi muhimmanci da aka zo a duniyar nan sannan kuma kore shirka da hani da fada da shirka da dukkanin nau'o'in ta shirka a cikin rububiya shirka a cikin asma'u sifat shirka a cikin uluhiyya duk wani nau'i na shirka a fada da shi abu na biyu shine al-ikhlas fi zalika kokarin tsarkake yin wannan aikin na kira zuwa ga tauhidi da kira zuwa ga hana shirka kokarin tsarkake niyya dan Allah wajen wannan aikin wasidiq da kuma gaskiya tsayuwa akan me gaskiya wa tahqiqul mutaba'a lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi da kuma tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وترك التلول في الدعوة لكم رسل يوم فلاتويتن أنا ين ثم آمنوا ثم كفروا أنا دنشت أنا شجاع كفركي أنا زاني عاد أيا وجم جم أكن كفركي من من كيكي وتوجن دعوة باترى التلون با باترى إهداف أمور مخالفة لدعوة الأنبياء والأولياء والصالحين با. ba tare da kawo wani abu cikin asalin da'awa duk abin da da sunan da'awa a tabbatar to haka annabi yake a tabbatar haka sahabbai suke haka tabi'ai suke yi tafarkin su ne kar a kawo wani abu sabo a shigar da shi cikin da'awar musulunci wanda ba wannan ba abu na uku shine luzumu sunna saghiriha wa kabiriha wa da'awati ilaiha bi anwa'iha lazimtan tafarkin sunna a wajen wajibai a wajen farillai a wajen mustahabbai a wajen al'adu a wajen tsarin rayuwa a wajen komai babu wata karamar sunna ko babba ko a ce kaza musabi ne ba sai an kula da shi ba kaza kaza eh, ba a saba gani ba kar a kawo a'a duk abin da yake sunna ne kawai ayi ai kira zuwa gare shi sawa'un a cikin al'adu ne a cikin akhlaq ne a cikin sifat ne na sutura a cikin yare ne yake magana da shi a zamantakewa a harkar aure a harkar zumunta a harkar addini a harkar rayuwa jana'iza ko me za a yi a dinga kirda don me suna ta ce a yi duk abin da za ka yi ka nemi ya suna ta ce a yi ya suna ta ce a gina gida ya suna ta ce a aure yaya neman aure yake a sunna yaya jana'iza take a sunna ya sallah take a sunna ya azumi ya kiyamun laili karatun alkur'ani gaisuwa zumunci zaman gida zaman halin tafiya duk abin da za ka yi ya zama kana ƙoƙarin lazumcin ne suna take a ciki manya da ƙananan sunna sannan kuma albu'udu anil bid'a wan an anha sannan gujewa bid'a duk abin da yake bid'a ne a cikin addini fararre ne ba addinin da sahabbai suka yi su da annabi bane ka guje mishi sannan kuma kai hani iyakar hani zuwa ga wannan sannan alwala'u shar'i littauhid wa sunna zama kana da wala'i kana da wato kayi identifying kanka da tauhidi kayi identifying kanka da sunna sannan wal bara'atu min ahli shirki wal bid'a kuma kayi baran-baran baka bin tafarkin yan bid'a baka bin tafarkin mushrikai an san ka an san tafarkin ka an san akan me kake da an ganka an ga ahlus sunna sannan wal bara'atu min ahli al ma'asi da kuma haka ka guje ma masu sabo da kuma alhajaru shar'i lil masalih haka guje musu isabi shari'a ta tanada nan masali da mafasid wanda wannan dogon zance da sannan akhadul ilmi an an an ulama il ummati wa nudumi sana'i alaihim wal hasu ala talab al ilmi wa tarbiya min al ulama ar rabbaniyina farko dole ne ka koyi ilimi ba a sunna babu ilimi kuma ilimin na za ku yi shi daga gun malamai ba ku yi da kanka ko girin gidi shi ba sannan malamai wanda suke malamai na sunna sannan kuma ka doge wajen yaba musu da musu addu'a ta kwarai da yaba da kau da kai daga kurakuransu da kuma ɗaukan ilimi daga malamai rabbaniyun wato masu koyarwa a bisa tafarkin gaskiya malamai rabbaniyun su ne masu koyar da sigarul ilmi kabla bare a malamai wanda suke masu sa mutane akan tarbiyya ta gari a wajen koyar da ilimi wajibi ne ka koyi ilimi daga gare su wannan sune sune malamai wato na gaskiya din sune malamai na gaskiya rabbani daga allazi suka ce allazi yasusun nas ila masalihim haka ibnu jarir yake fada daga daga rabbaniyatus safina kaftin da jirgin ruwa wasu kuma suka ce shi ne allazi kana rafi'an fil ilmi wanda yake da madaukakin ilimi ya zama ga ilimi ga dattaku ga nagarta ga shekaru ga kwakwarewa ba ba dole sai shahararre ba dole ne a ɗauki ilimi daga masu shi sannan kuma a dinga yaba wa malamai ana musu addu'a ba suka da zagi da cin mutunci da ɓatanci da rashin ba da uzuri ba wannan ka ji kana yin shi to ta nan ka zame daga tafarkin magabata ka zane daga hanyar da ke koda za ga galibi masu sanya a salafi a jikin sunan suna nan da yawa facebook amma kuma su da aikin banda zagin malamai da aibata su da kirkirar laifukan da ba malamai suke ba suna danganta musu duk wanda ka ji yana daukan wuta akan sukar malami ba mutumin kirki bane akan neman ilimin jama'a dan daidai yake da wanda yake zagin uban shi domin ko duk wanda ka ji zagin uban shi ko da uban ya laifi mutane suna kallon wannan wadai mutumin kirki jama'a a unguwa za a ce ga wani yana zagin iyayensa ko a ce limamin ku ne shi ko da ba ku cire shi ba za ku ci gaba da ganin shi a matsayin mutumin kirki ba za ku ci gaba da ganin shi ba to duk wanda ka je yana aibata malamai na addini ka ɗauka sashi a wannan sahun baya cikin sahun mutanen kirki domin malami uba ne na addini ya kamata mutane su dawo cikin taitayin su jama'a mu kiyaye mutuncin malamanmu ga mutum yana aibata malami akan laifin da wataƙila ma shi ne bai fahimci abin ba tukuna wato malamin na da wani uzuri da ya kamata ka bashi amma sai ka ta zagin shi yana ta aibata shi yana danganta mashi abin nan batanci yana danganta masa son zuciya yana danganta masa karban kudin gwamnati ko tsoro ko abubuwa iri daban-daban waɗanda ba su da daɗin faɗi Allah shi da shi abu na gaba kuma shi ne. abba alifi an bida iwal ahwa idan tija ila zalika suka zuwa ga yan bid'a da suka zuwa ga masoya zuciya idan bukatuwa ta kamo zuwa ga ka wanda zai haka shine malami koda ta kama ambaci sunansu koda ta kama ambaci abin da suka yi koda ta kama a yi musu a yi bayani a fito da matsalolinsu dalla-dalla sawon yan bid'a nan na can zamanin baya ne da suke rayuwa a wannan lokacin wannan ma daga cikin abu da tafarki salaf yake eh, karantawa zuwa gare shi abu na gaba shine eh, eh, talabul ilmi shar'i neman ilimi na shari'a wato ilimin ƙur'ani da sunna wanda yake na ƙur'ani da sunna ingantacciya da kuma komawa zuwa ga malamai mun faɗi wannan ku sannan sai a samu wa ba'a li wali amri fil ma'ruf ji da ɗa'a ga shugabanni a bisa abin da yake ya dace da shari'a wa adamu sabbihim rashin zagin su wa tahayyiju alaihim wata hayi da ko kuma ziga mutane don su musu tawaye wannan ma ya saba ma tafarkin salaf da kuma wa munasahatuhum da yi musu nasiha al munasaha shar'iyya abin da shari'a ta tanadi na nasiha a zauna da su a musu nasiha ko a je a same su ko a musu addu'a ba tare da an zo an ayyara su ko an soke su ba wannan wata matsala ce ne zaman kanta wadda insha Allah za mu gani darasi a kanta amma dai a dunkule shine abinda tafarkin salaf ya karanta eh, al-sam'u wa ta'a da umara'in musulmi alal ma'aruf a ji a yi shugabannin musulmai da'a a bisa abin da bai saba wa dokar Allah ba sannan kuma in har ma sun yi wani abu da yake ya saɓa wa doka ko ba daidai ba ba za a zo a dinga aibata su a cikin mutane don kada a zuga mutane su daina ganin mutuncin shugabanni su daina bin dokar ko kuma da ƙarfe ma su fito da shugabannin abu na goma shine al'amur bil ma'arufin wan nahy anil munkar umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna wato wa'azi kenan da sa da ƙa'idojinsa wanda ya isa yayi shine zai wato wanda yake malami masani mai hankali sannan kuma mura'atul masalihi wal mafasid kulawa da abin da yake alkhairi shi za a kawo mutane da abin da zai zama mafsada ba za a kawo shi ba ko da fi jauhari khairun ko sidikun ko dinin akwai sanda ba za a kawo shi ba wannan abin za a jinkirta zuwa lokacin da ya dace sannan a taisiru alan nas fi da'awati sauƙa wa mutane wajen da'awa kamar da Allah ya ce Allah Musa wa kula lahu qawlan layyina idan ne da'awa yana da taisir yana da hankali sannan tarkul gulu wal ifrat fi da'awa guje ma zakewa da wata makaɗi da rawa wajen surutu ko caji ko Eh, yarfar da mutane a gunda a wannan ma bai da kyau da kuma adamu tasadduri lil ilmi min qibal jahala wa sigar talaba kar kuma mutum ya fara karantarwa yana jahili ko yana kankanin dalibi jahili wani wanda sai ya nemi fasara hausa ta ta abakar goma sannan zai tafsirin alkurani ko kuma mutumin da zai dinga karantar da abin da ya fi karfin iliminsa sigar talaba duk wannan ah, ah, ba daidai ba ne sannan da kuma adamul khawdi fil jidali wal mira'i rashin kutsawa cikin yawan jidali da musu sawa'u wannan jidalin irin wannan da ake ne a teburin mai shayi a ta musu akan addini ko a wani dandamali ko kuma a kafafen yada bayanai na zamani su facebook da twitter da da wace ce a ta surutu a ta musu akan wata kabiya fiqhiyya kankanwa akan wani abu da na fila a yi ta rigima wanda ya saba ka'idan musulunci kowa yake sai ya faɗi abin da yake sai fara hatta kuma muƙabala munazara da yan dibi'a ita ma ba ta daga cikin tafarkin ahalus sunna malamai suka ce sai in da izinin waliyyar amri ya baka dama kai ya ce to ka je ka tattauna da suwa na a madadin irin da sidna ali ya baiwa ibnu abbasin dama ya je tattauna da khawarija amma kanan kawai mutane sun rike kiran muƙabala yau da yan dariƙa gobe da yan shi'a ko da yan qur'aniyuna ku zama ɗan muƙabala ga ni kashe ni har mutum yana gayyata yana tutiyar ina wanda ya zo mai muƙabala to wannan ya saba wa tafarki na na ainihin wato addini inda ta kama idan akwai bukata da umarnin shugabanni da umarnin waɗanda suke ahalul halli wal aqdi ana iya yi kuma su za su ayyana waye zai yi kuma da yaushe za a yi kuma akan me za a yi amma kawai kowa a san individual da mai da kan shi dan muqabala ga ni kashe ne wannan ba tabarkin ahlus sunna bane jama'a idan ka bi tarihin malaman musulunci za ga ba haka suke ba tarihin salaf ba haka suke yi ba sannan nukta ta gaba ita ce al-ijtihadu fil في الدعوة وعدم التقليد الأعمى والتعصب المذهبي للمشايخ awul manahiji awul ahzab kokari wajen fahimtar gaskiya da bin gaskiya da karɓanta daga dukkan wanda ya kawo ta da kuma guje ma wato ta'assubanci da takalidanci wato guje ma san zuciya na bin wata ƙungiya ko wata jama'a ko kuma wasu tawaga ba tare da bin gaskiya ba gaskiya kawai ake so bi. abu na gaba shine ad-da'watu ila al-ittisam wat tajammu wat ta'aluf الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولزوم الطائفة الناجية والمنصورة الوحيدة وتأليف قلوب الناس بما ألف به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتعليم والمال سيكم أقرن حدك المسلمين yin kusa da juna gujewa saɓani gujewa rigima haɗuwa akan alƙur'ani da sunna ƙoƙarin lazimtan tafarkin ɗa'ifa mansura ɗin nan ta hanyar karantarwa ta hanyar sakin fuska da yafiya da bin ainihin wato tafarki da yake na gaskiya ta hanyar haɗa zukatan mutane a bisa yadda manzara sai sun haɗa zukatan mutane da karantarwa da kyauta da sauransu ba tare da an kawo abu wanda suke sababbi wanda suka saba wa manhajin magabata ba sannan kishiyan wannan kuma shine har ila tafarkin tafarkin fatul mansura yana kira zuwa ga annahayu an tafarruqil majmum وعلى bi kullin الأشكال هني tsoratarwa da yin Allah wadare da rabuwar kai da raba kan al'umma da yin kungiya-kungiya da dukkanin ainihin wato nau'o'insa sannan in za mutane wa'azi da musu wa'azi da alƙur'ani abu da kashe kenan alwazu ya kunu alwazu bil kitabi was sahiha wa bi fahmi salaf wa bil qisas al warida fihima zama in zai mutane wa'azi a koya musu alkur'ani ne da sunna da fahimtar magabata a kawo in za a kawo labarai ko kisoshi a kawo labaran su magabata din wanda suka ba cikin alkur'ani da sunna wanda suka ba cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ba cikin tarihin mutanen kwarai don kwadaitarwa da tsoratarwa tare da hikima da kula da halin mutane wajen tsawaitawa ko rashin tsawaitawa da kuma A kula da ilimi na shari'a wajen kawo wa'azin wajen kokarin tantance menene abin da za a kawo wa mutane ba tare da an dinka kawo musu kisoshi irin na wa'azin tarmi ba to waɗannan suna daga cikin rukusun aklam na abin da abba'i faifatul mansura take gudanuwa shine kamar abin da ake cewa manhaj salaf wannan wannan kamar rairaya ne akan abin da ake ce manhajin salaf sannan tsayuwa akan da'awa zuwa ga Allah da jin tsoron Allah a fili da ɓoye da ikhlasi da kyakkyawar manufa neman yarda Allah da neman lahira da neman ilimi mai kyau mai inganci ƙoƙarin eh, isar da abin da Allah ya ɗaura mana a kanmu na ayyukan farilloli da wajibobi da eh, tsayuwa akan halas da gujewa haram da kuma A ƙoƙarin tsayuwa akan ibada da zikirori da ambatan Allah da istighfari da kira zuwa ga Allah da roƙon Allah ya gafara tsawon eh, dare da rana wannan su ne eh, ru'usul akalami na abin da ake ce ma eh, manhajin salaf a bisa salo na taisir wa adamu ta'asir a bisa salo na alkalimatu tayyiba a bisa salo na at-ta'alif wa adamu tamfir wanda duka waɗannan za ka samu ayoyi da suke goyon bayan su misali a taisir sauƙaƙa wa mutane wa adamu ta'asir da kuma karka kuntata wa mutane ka zo kira zuwa ga Allah da Allah ya ce faqula lahu qawlan layyina a cikin hadisi manzo Allah sai yake cewa yassiru wala yassira wala asira, wa bashira wala tunassira haka al-kalimatu tayyiba Allah ya ce kulli ibadi ya qulu lati hiya ahsan ce wa bayina ku faɗa mutane kalma mai daɗi haka ta'alif a adamu tanfir haɗa kan mutane kar a watsa Allah ya ce wa allafa baina qulubihim ka sai yake cewa ai jama'a ha alal imani bika wa ala ta'atika wa munasartika wa mu'azartika Allah ya haɗa zukatansu akan imani da kayan manzo Allah sallallahu alaihi akan yi maka da'a akan taimakonka to akan wannan ake hada zukatan mutane sannan ah, mu sani da cewa amfani da sai da aka ce bai hana wata rana a yi amfani da kalma mai nauyi in ta kama kamar da ƙwararri yana amfani da ita gwargwadon hali yana daga cikin hikima inda ya kamata a yi zafi a yi zafi sannan eh, yana daga cikin salon da a halin sunna salafiya yin sauki da sassauci da sakin fuska da yin ma'arufi kuma karancinsa eh, da mai da mummuna da kyakkyawa in an maka mummuna sai ka mai da kyakkyawa kamar da Allah yake cewa idfa billati hi ahsan as-sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun da kuma idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim ibnu kasir yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan yana bada at-tiryaq an-nafi' fi mukhalatati an-nas yana bada antidote shine at wato magani wanda yake mai amfani wajen mu'amalan mutane shine al-ihsan ila man yasiu ilayka litastajliba khatirahu fata'udu adawatuhu sadaqa wa bughduhu mahabba antidote na hudda da mutane shine wanda ya munana maka kai ka kyautata masa don Allah sai ka ga wannan sai ya juya da gaban shi zuwa kauna fadan da yake da kai sai ya koma abokinka shi sa Allah ya ce idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a ka maida mummuna da kyakkyawa ɗaya aya kuma Allah yake cewa idba bil fihi ahsan sai an bace sakamakon yake fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim amma sai Allah ya ce ma yulqaha illa alladhina sabaru haka kuma wajibi ne daga nan kuma sai mu san cewa dole sai da haƙuri wanda ya saba maka sai kai haƙuri kai munakasharsa da ilimi kai haƙura da cutarwa وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sai ka ya haƙuri da kuma kau da kai daga 'yan bid'a da kafewarsu da ƙin gaskiyarsu da shubohinsu da yaudararsu suka kau da kai kayi abin da yake eh, ya kamata eh, wa'ar dan jahili sannan barin husuma kamar da muka fara da zarin jidadi, da barin fitina da kuma eh, iya faɗan cewa abinda baka sani baka ce baka sani ba a mai da shi zuwa ga wanda ya sani kuma da Allah yake cewa fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun abinda baka sani ba kamar da shi zuwa ga wanda suka san shi kada kai ta'alum kada kai ta'alum wannan sa daga cikin abubuwan lura da zaka gani waɗanda za su nuna cewa kana kan tafarki ne na magabata da kake tuciya ko baka kai ba wai sunan ba ko cika baki ba kana bin irin wannan salon a addininka da abin da kake idan kana yin haka to eh kana bin tafarki da salo na magabata idan kuma ba ka yi to sai ka duba ka ga makin da ka ci a wannan irin abu to kankani ne kenan lalle lalle akwai buƙatar kowa ya san matsayinsa ya san kuma akan me yake yin addininsa kada ka je kai ta yin aiki alladina balla sa'ihum fil hayatid dunya na annahum yuhsinuna san'a Allah ya tsare mu daga bacin aiki a duniya alhalin muna tunanin muna aiki mai kyau saboda yadda lokaci ya kure kuma gashi mun samu kan gaba bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم يحمل هذا العلم min kulli khalafin yuduluhu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh